Haba masoyi iPhone 15 Pro Max ta fito amma baka siya mun ba. What? Wallahi iPhone din nan da ta fito ba ta da kwari kin ga ko ba a son asara. Ni dai kawai ka siya mun haka nan. Sannan ka haɗo man da karamar waya ta kira iPhone SR. sannan ka haɗo man da shawarma guda uku. Da kuma kayan makeup sauran abubuwan daban da su sai na diba. naira biyar ban kashe maki ashe haka soyayya take da cin kuɗi to wallahi ba zan ƙara soyayya ba ban banza so man da sama a malanki ba zan je da kai gari ba Kuri ina son soyayya bari in baki mutalaki sai awara ko has ba zan je ba ni Allah ya san man da kuɗi na da kinka ci Allah ya sa ki hadari Mika ce? Cewa ne Allah ya kiyaye. Yeah! Yeah! Yeah! sana'ar data ko me sun ya fara ga wani application nan suna sayar da wange ba naira ɗari biyu sunan application ɗin abba data abba data wange ɗari biyu kalar wannan da kaga na yi downloading wannan wannan na kan sigirin wannan shi za ka downloading domin ƙarin bayani ga number waya te